mai shafin bincike na yanar gizo da ake cewa Google da Turanci ya amince da ya gaya masu amfani da shafinsa yadda yake amfani da bayanansu da yake adanawa a lokacin da suke bincike akan shafin. Yin hakan ya biyo bayan wani bincike da hukumar kiyaye bayanan mutane a yanar gizo ta Birtaniya ta yi, inda ta gano cewa manufofin kamfanin kare sirrin bayanan mutane kadaran kadahan ne. Ofishin kwamishinan harkokin yaɗa labarai ya faɗa a wata sanarwa cewa ya buƙaci kamfanin Google da ya sanya hannu a hukuncin cewar kan ranar talatin ga watan Yuni zai yi wa lamarin gyara, sannan kuma ya ɗauki ƙarin matakan inganta lamarin cikin shekaru biyu masu zuwa. Binciken da ofishin kwamishinan harkokin yaɗa labaran ya yi akan manufofin kare sirrin bayanan mutane da kamfanin na Google ya fitar a shekara ta 2012 wanda suka hada da wasu manufofinta wajen saba'in da ke amfani da su a matsayin manufa ɗaya.